أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان سلوك إلى يوم قيام الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da mukaddama da gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya ƙaddare mu da kuma zama a ci gaba da muke yi na karatu riyadu salihin muna roƙo allah maɗaukin sarki shi ƙare mu da jagora ga abin da muke son mu karanta kuma shi ba mu ikon aiki da shi in ba manta mun ƙare babu ɗaya daga cikin wannan littafi yau za mu shiga babi na biyu babin da ke magana akan tuba daga dukkan mugu aiki shine ne ya ce babu taubati babin da ke magana akan tuba tuba daga kafurci tuba daga kaba'irori tuba daga ƙananan zunubai mutum da ya koyo shi ana son shi zarka tuba ga Allah saboda shi mutum mai kuskure ne kuma yawan istighfari ga Allah maɗaukin sarki a can raɓe wato shi na ƙara ma mutum haske game da addininsa da imaninsa da kuma tattalin arzikinsa Allah zai ƙara masa kwarjini da kuma son tsayawa ga halaliya saboda jin tsoronsa saboda yana tuba gare shi ga barin mugun aiki ƙwalar ulama malamai sun faɗa in ji malam suka ce a taubatu wajibatu min kulli zambin wato tuba wajiba ce ga dukkan kowane zunubi komi karancinsa dole mutum shi tuba shi bar na aiki dama ta ba wato ta ba ya tubu kenan ko taubatan kamar raja an zambi ya bar zunubin fa in kana tilma asu yato wato idan sabon da mutum ke yi bainal abdi wa bainal lahi ta'ala tsakanin bawana da Allah da ya halice shi madaukakin sarki dama Allah na haka wa sabo la ta ta'allaku bi haƙƙin adamiyin ba ta ta'allaku ga wani haƙƙi na mutum ba ba kuɗi ne ka ansa ba ba ɓaci ne ka yi ba ba giba ta ka yi ba ba komi ka mai ba shi mutum a'a ka dai saɓi Allah kawai kana wasu miyagun ayyuka waɗanda ba su kamata ba sai shi kenan sai ka ji wa'azi sai ka tuba to fala hasa za su shuruɗe tana sharuɗa guda uku ita wannan tuba da mutum yawa Allah sabo a ha na farko an yi ƙuli'a an ma'asiyati mutum da jin sa da jin wa'azi an ce shi bar zunubi sai shi ne ya shi bar zunubin kwata-kwata ya bashi har bada kuma ya bashi saboda Allah don tsoron Allah ba don jin tsoron wani abu ba a don tsoron Allah wasali na biyu an yandama ala ha shi na dama ga inda ya sani bai aikata ba sai shiga cewa ya tozata rayuwa ta gaban za da dora aiki na sabo inda ya sani da bai tozata da rayuwa ta ya ɗauki wannan lokaci shi na aikata wannan zunubi ba shi ya sa mutum in ya aikata mugun aiki can da wuri ya tuba to in ka yi mai shi kamar kawa Allah wani gori wanda bai kamata ni ba saboda baka ce hmm, inda bayan na ya dora abu kaza ba kamar yanzu mutum ya toho yana wa'azi sai ka to ai dole kaza shi kai ko to ko kuma mutum ya toho kila da hana yan shaye shaye ne ya tuba ya kama kiran sallah ya kai hmm, to ka san tsohon dan kwana to duka wannan magana dai ba da shi kake ba haka yake kamar ka ta shari'a da mutum kotu ka bata cikin kotu ba shi ka bata ba alƙali saboda haka ba magana ta mai kyau ba aiki na wanda a jahilci baki sharaɗi na uku an yi azama Allah ya uda ilai ha abadan shi kulla ga zuciya ta cewa wannan aiki da shi kai dauri ha abada bai komai ne da yawa haka samun dauri mutum ya yanke kiɗe kiɗe ne ko ya biye biyan mata ko ya yi raye raye sai ya tuba shi kama addini ne kuma hizan ko taron nan za a yi bai sake zuwa fa in da ahadu thalathati an ka tsaya an ka rasa daya daga sharɗi guda uku lantus ta siha taubatu ba ta inganta ba dole sai mutum ya bar zunubin shi na dama sannan shi kulla bai sake komawa wa in kanat al ma'asiyatu ta'allaqu bi haqqi haƙƙin adamiyyin ko bi haqqi adamiyyin in ko dama sabon da mutum kai da wuri ya ta'allaka har ya ga haƙƙin wani mutum kila ya batai ko hina gibatai ko hina mai kazahi ko kuma shi ne mai ta'annuti ko hina lalata mai al'amari sai ya ce tuba zai yi to fa shuruɗu ha arba'atun yanzu kan sharuɗan za su kai uku eh za su kai hudu sharuɗan za su tunhaye hudu gami da uku ɗin can da muka ka ambata sama shi na mala ce hazihi salasa ga uku da an ka ambata yanzu mutum shi cire daga barin zunubin kuma shi bari saboda Allah don kashe mugun karshe shi na dama ga aikata aikin da ya aikata saboda ya tuza ta rayuwa ta yi ga aikin banza kuma shi kulle ga zuciya ta yi bai sake aikata wannan zunubi sannan tunda amana wanta ya ci ga wani sharaɗi na hudu an ya bara'a min haƙƙi sahibiha shi barrantar da wuya ne daga haƙƙin mai ita in iyakar gauna ta ɗiba yasa cikin gona ne ko hoje ne hita hisari mai samai abitai amma kan aisha imanin gaskiya ko eh in ko dama giba ta ya dora yi ya dora zuwa yana ɓaci ne kawai wannan katon banza wawan banza to sai shi koma duk majalisin da ya zanna ya ɓata sai ce jama'a eh wani da ya dora ci amma ta yana ɓaci ya ce kaza ya eh, wallahi kaza hina ne kamar don Allah jama'a wallahi ku sani wallahi mutum da mutum da kirkiya so ne dai abban yi lokacin nan ka kusa a ya ko mm. to ku masu ɓacin mutane kun ji wa da aka yi wa fa in kana mala in dukiya ta kila da kwaruwa ta yayi yayi mai zarmiya ga kudi ya kware wurin ciniki ko ya kware ga abi ne kila dan fashion ne na dabe mai dubu arba'in ko 50 ko ya kace mai wani abu ciki a wani hawa ko wani makamanci ne hu ilai shi mai samai abi ne ko albashi ne shi mai samai kudi ne kila ya yan watanni ya ci mai albashi shi mai samai albashi ne kuma ya bai albashi na doci sannan tuba ta yi sai ya biya in bai biya ba tuba ta yi tana nan amma kuma haƙƙin na shirana wa in kanar hada ƙazifin in hadi na ƙazahi ya yi mai dama ƙazahi na ya mai kuma ƙazahin nan daidai a mai hadi ga shari'a an kama shi wani hahu ko makamanci iri makana hu minu ce mai wani e eh, wallahi na taɓa ma ƙazahi magana da ni ne shaidar zuru an kai ci amana kawai wallahi ƙazahi na ni ba saboda haka yanzu abinda duk za kai yanzu ka kai ni ga alƙali a yi hukunci a wadda laba afawahu ko kuma ya ce don Allah kai mai rangwami na san wallahi daidai a min bulala tamanin amma don Allah kai mai rangwami to amma akwai wani abu in mutum ya yi malahi ba lahi na izgili ba ba shi ma ya gobe shi kowa ba jibi shi ma jibi kowa ba wannan ba ba tuba ta cin amana kana shi kai kakka yadda to in dai cin amana nan ɗaya rana misali ya tuho roƙe ka ce baka yahi mai to ko baka yahi ba Allah na yahi mai kuma ba kyauta ba kakka ce a ni labar ban yahewa to ba kyauta ba ba ta bi a musulmi ta ba wa in kana gibata in ko giba ta yayi kila yana bai dan mata ce hmm, ba Allah ya dawo na ka ku bashi mutunan banza ai bai ci da mata ai kaza shi kai ai kaza kaza ka dora abin gare istahallahu minha shi ta ce mai wani in eh, wallahi matan da ka bi dan bace ka amma Allah ka haime <laughs> ka har kasa ga duka ci kana bai dan mata da aiki ya same ka sai ai ta suka ka wa yajibu an yatuba ya zan wajibi mutum ya tuba min jami'a zunubi daga dukkan zunubai kuma in mutum ya ce to ai ba wani abu na ya kyale bai tuba ba ya ci gaba da yi kila yana ya samu yan goma baya ya ci gaba da yi dan lahara za a mai falishi. a ɗibi ayyuka ne na ƙwarai duk a ba mutane ne waɗanda ya ci amana su da waɗanda ya ɓata da inda ya ta yi sokai da aure da inda ya ta ya ɓaci mutane duk a ɗibi zunubai a ta mai suwa sai ya ta haziru bai da komai shi a kaɗa wuta Allah ya matsari fa'in ta ba in koyi tuwo min ba'a da daga wasu zunubai kila da lodi kai da yawa yi shaye-shaye ta gidan mata a ta wurin kiɗe-kiɗe sai ya bar shaye-shaye da zuwa gidan mata ko amma abinda aka so duhe basu har da kiɗe-kiɗen da shi kai in ya tuba su har batu tuba ta ta yi <laughs> tuba ta ta yi inda an haƙi a wurin malamai masu ilimi na tabbas min zalika zambi daga wannan zunubi da aikata ko min zalika zambi daga wannan zunubi wato abin da annan dama dan shishigewa na ni ba hito sarari ba in mutum na aikata kaba'ira kila uku ya tuwa biyu ya bar guda wasu malamai sun kace to biyu nan an karbi tuba ta gudan nan tana nan wasu malamai sun kace a'a tunda duk kaba'ironi ne ka aikata ba a yadda ba sai ya basu duka amma dai shi malam imam nawawi abin da ya nuna in mutum na zunubai da yawa ya bar saura waɗanda ya bari an yahe mai saura suna nan kuma ni ma gaskiya haka ne kawo mutum fatawa in mai tabbani wa baki alaihi baki saura na musu kai ne wa qata zaharat dalailul kitabi kuma hujjoji na alqur'ani sun zan karra sun zan bayyane sun yi nuni wasu natin da hadisai ko hadisi wa ijma'ul umma da kuma haduwar malamai na kirki ala wujubi taubati bisa ga wajen tuba cewa dole mutum sai ya tuba ko ya aikata zunubi ko bai aikata ba in yana aikata zunubi kai dole sai ya tuba sannan ana nema ta ko bai zunubi ba shi zanna kullu shi ta istighfari qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga zuwa ga Allah kuna masu astaghfirullah astaghfirullah jami'an kowa da kowa ya tuba ya tuba mu Allah yanzu in wangai sabar sabo wangai sabar sabo wangai bar sabo do Allah kasa ba ta kyau to yanzu ko da dan wancan na kwarai na kai ɗanka na kirki na ɗan wancan ba na kirki na ba kana ganin in ka basu tare bai ɓanna shi saboda haka haƙƙin sarakuna da mutanen gari da mayan gari inda duk an kai mutum na aikata mugu aiki a yaƙai in ya kama a ɗaure shi a ɗaure shi in haɗa mai kuɗi ya kai haɗa mai kuɗi uba ne da ɗan mai gindi ta biya a in ya ci bane bai kuma tun da baiwa Allah a ci mutunci ne ku tuba jami'an duka jama'a ga ƙasa ta yi kyawu ayyuhal mu'minu ya ku waɗanda kuka imani da alqur'ani da da hadisi da annabi da Allah da dukkan abubuwan da aka imani da su la'allakum tuflihuna in kuka yi haka za ku samu nasara shikenan kasar ku sai su zama mai kyawu ba ku tashi hankali amma in kuka ci gaba sabo sai a ta kawo muku tashi hankali Allah shi tsari. wato suratul nur kenan aya ta 31 ko to amma suratul hud aya ta 3 Allah ya ce istagafiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku sun matubu ilahi sannan ku tuba zuwa ga Allah ga barin sabo amma su ta tahrimi aya ta takwas Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku nuka imani an kire ku tubu ku tuba ila Allah zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wadda da sharuɗa a ahjita barin zunubi yin nadama da rashin koma ga sabo tuba ta gaskiya kenan to kaga waɗanda ayoyi suna kwaɗaitar da mutum suna jawo hankali ne mutum mai imani shi zanka tuba daga barin sabo kuma shi zanka istighfari ga wani zunubi da bai sani ba Allah shi ya haime shi tun da yawa shedan ka jan kashi tura ka wani aiki wanda ba ka kai ma sani ba ko da wurin arwallaku ku na tuhuma ta bangaren arwalla yana tuhuma ta bangaren sallah yana tuhuma ta bangaren jima'i da mata yana tuhuma ta bangaren aure ka gane shi yasa hau ganin kahare wani bi in sun ka haɗu abu sai ka so ya amsa lamu ku ko shedan cikin ku tunda kun ka imani ku na haka sa ku ta ya samu ku wasu da keta ku ta hatsi da juna oh tunda su wa'ancan da ba kwata tuna sai ce kyale su can a dai ya ƙi mutane Eh. suna nan da ko sun mutu suna nan da rai ya shiga gidan rediyo ko ya rubuta ka da aka gidan rediyo ya ce aiki kaza da cika shi wani nagari kaza ya san da mutane sun kama aikin don haka wani ba na koya wasu tuba shi faɗa musu ko shi kama wa'azi oh in ya ga abin bai yi ta gidan rediyon kasa ya faɗi ya ce su bari shi wallahi ya bari ya tuba akwai wani mawaki mai hada suna da ya tuba cewa ya tuba ya faɗi gari ya ce ya tuba kaga duk wanda adda irin sana'a nan iya jiya mi da cewa sai tun da wani ya tuba le bari bari amma an sun riga sun mutu kai ta riƙo Allah eh. wa an abi hurairah radiyallahu anhu ko ba ka ji karatu da mun kai can ba in ka ci amana mutum ka ka neme shi ya hema to ai amana suna ci da bisa ga mugu aiki ana su sai ya musu wa'azi su bari in sun ka kiyasu sun kan gari da ka gari ya hudi ko eh. radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abu hurairah ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi na raki da Allah ya ku al'ummata inni la astaghfirullah lallai ni karan kaina da nake wato ma'asumi nike Allah ya ce mini ya tsaye daga sabo amma duk da haka na ina neman istighfari ga Allah wa atubu ilai ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi cikin kowanne yini da kun ka sani a kasara min sab'in marata heda kashi arba'in. astaghfirullah wa atubu ilaihi saba'in kai he da kashi saba'in astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi haso saba'in he ne ha he ko wa al agari bin yasari al almuzani ko ko al muzani al muzani qala qala rasul sallama ya ayyuha nasu ya ku mutane tubu ila allah ku tuba zuwa ga allah wastaghfiru ku nemi gafara allah fa inni atubu fil yawmi lallai ni ina tuba a cikin yini mai atamarrace so ɗari kaga da saba'in ɗari ta saba'in don haka ko yaushe mutum zan kai astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi sannan ba sai ka bi hanya kana ta astaghfirullah atubu ilaihi wanda mutum kirki ba sai ka haka ba ko bisa gadon ka haki kwanci ai masu imani suna ambaton Allah tsaye zanne da kuma kwanci eh eh kawai a atubu ilayka kenan ya danganta daga alhuzar da kai wanda su eh ka gane astaghfiruka allahumma atubu ilayka eh ko cikin wa atubu ilayhi eh wa na abi hamzata anas anas ibn malik ko al-ansari khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi anas din ga dan hidima na ga manzo Allah duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da makka zuwa madina an ce uwa ta ta hana ta shiga shi annabi cewa shi mai hidima shi ko ya samu ladar da annan sai ya ci gaba da annabi hidima shi yasa an ka ce khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai hidima na ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala shi ana tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allahu afrahu bi taubati abdihi Allah ya yi farin ciki da tubar da bawa ne yayi daga kowane sabo da aikata min ahadikum kamar ɗayan ku sakata ala ba'irihi da ya zan yana cikin daji inda babu ruwa babu ciyawa babu itace itace na ci sai dai ya faɗo bisa ga raƙumi nai wa kada adallahu sai dai raƙumin ga bace mai yayi habbo ne ya ci kishirwa ta ci yunwa ta ci shi bai ga raƙuma ga kuma abinci ne da abin shari'a suna can bisa fi ardin a cikin ƙasa falatin wadda babu wato ruwa babu ɗaya itace babu komi ko tsire-tsire babu ga zahi wa fi riwayatin li musulmi ruwayar bukhari kenan ko da musulmi amma ga ruwayar da musulmi ya shi dai yace Allahu ashaddu farahan Allah ya yi farin ciki bita wata abdi ga tuba bawa ne hi ya tubu ilahi lokacin da ya tuba gare shi min ahadikun daga ɗayan ku kana ala rahilati da abisa abin hawa ne bi arzin ga ƙasa falatin wadda ba ta da icce balle ruwa fanfalatar minhu wato sai ɗaya dabba ta kuce mai wa alaiha ta'amu abinci ne yana can bisa wa sharabu abin sha na can bisa fa ya isa min haya ya bida habbo ne ya ci shi har ya yi kusa mutuwa ya yanke kauna dai ga cewa mutuwa zai yi ya te ya samu ƴaƴan wayan laɓi na jira mutuwa ta tahu fa ata sai ya tuhuma shajarata wata itaciya a sai ya gincira fi ha cikin inuwarta wa kada isa ya yanke kauna min rahilati bai da ganin dabba gabale abinci ne fa ma huwa kazalika yana cikin wanga hali iz huwa biha qa'imatan hu idan ne sun dan ruce haka ko da ya bude sai ga dabba ga tsaye kai ga rai ta to ta tsaye ga abinci ne da komai lahalau ta to ta tsaye ta eh fa akaza sai ya riko bi mai hada mata ya kwantar da ita ya samu abinci ne ci ya samu abin sha ne ya ya ji daɗi da farin ciki gare ta ya ga ta mallake ta sun makala sannan ya faɗa saboda farin ciki min shaddatil farai saboda farin cikin a gare Allahumma anta abdi wa ana rabbuka mamakon ya ce Allah lallai kai na mahalicci na kai an mai bani arzikin ka ta ko ina ka ga dama ni ko bawa nake gare ka sai ɗaya ya rude saboda jin daɗi sai ya ce Allah bawa na haki ne a ka. kaga kuskure na samu kaga har yanzu dai wanga hadisi ya ƙara tabbatar da magana da muka yi cikin babin can cewa abin da ka shi na Allah ka aiki da shi ba abin da bakin ka faɗi ba don haka ko bakin ka ya kuskure ka faɗa bisa kuskure to shi Allah a wurin sa fa abin da a cikin zuciya ya kame kuma shi zai hisabi kai ne a hada kaga ya samu kuskure min shi telefoni saboda jin daɗi kaga Allah ya yi farin ciki ga bawan da ya tuba zuwa gare shi bisa ga haka saboda wanda ya tuba ga Allah ya nuna ya yi tawali'u ga Allah ya nuna shi da ubangiji wanda ya halittai kuma ya nuna lalle lalle Allah shi an mahalicci ne kuma bai umarni yana wani abi musa abdullahi bin qaishi al-ash'ari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa ya faɗa yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah madaukin sarki ya sudu yadahu yana shihida hannu ne billaili da dare li tuba musi'un nahari domin masu kuskure waɗansu sun kai mai laihi da rana su tuba ko mutumin da ya yi laihi da rana shi tuba lokacin dare ka ce nan ko ne lokaci mutum ya ga istighfari ko wayar su ɗaya hu yana shi da hannu ne bin nahari da rana liya tuwa musi'un nahari ko musi'un laili duk wanda ya sako da dare ya tuba kuma Allah kowanne dare shina wa bayi ne haka hata ta tsalu a shamsu min magaribi ha har lokacin da rana za ta hito yamma can lokacin duniya ta ƙare don lokacin duniya za ta karewa Allah zai ce rana ta hito daga yammaci ta koma gabas da zarar an gane ta haka na shi ke ƙarya ta kare Allah shi matsari eh wa nabi jiyar radiyallahu anhu qala an karbo daga abahu da ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man taba duk wanda Allah ya kaddara tuba don kaga magana ta shahimu tun daga nan tun daga inda an ka hito har inda za ana don haka magana tana ta doge gadon gado na ai ta yi to man ba wanda ya tuba kamar an taɗa shamsu min magariba ya kamin rana ta hudo daga yammaci tunda kaga ai ba kowa ka ganin hitowar rana daga yammaci ba wasu ko da aka tuba wasu rurrubi can ƙasa to wanda ne ya samu ya tuba kamin eh, rana ta hitu daga yammaci min magariba ya daga mafaɗarta eh taballahu alaihi Allah ya karɓi tubarsa don an ce can zuwa ƙarshen duniya allah zai tadda wata dabba ta hito daga muwa da kai jasusa aka ce mata sai ce kawai ba allah ga ta dabba ta hawa kamar yanzu dai a ce raƙumi hito ɗahi tsaye shi ma magana sai ce kana aikata aiki kaza na sabu kana aikata aiki na kaza na sabu ka yi shekara kaza kana yi yau kwanan ka kaza da minti kaza da awa kaza kana sabon Allah kaza ko to ko ka tuba ko ka tuba Allah bai hima kare shi ko mutum da kirki sai ce mai ba Allah ka kawo shekara ka za ka da ga ubangiji ka yadda da umarnin Allah in eh, to in ka ga dama ka ci gaba da aikin in ba ga dama ka bari shi kenan Allah ya riga ya yarda kai ka gane to wannan dabba za ta dora mutane magana za Allah zai shi ta dora mutane magana ko ta iske gungun mutane ta faɗa musu ko ka tuba ko ka tuba shi kenan an duwaɗi hmm. to wanda ya tuba kamar rana ta hito ya mahaɗata Allah ya karɓi tuba ta yi to wanda Allah bai sa ya kai can bawa shi ko don da ko waɗanda ka mutuwa tun gaba rana ta hito ko daga mahudarta wani abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ma an karbo daga umar abdurrahman shine abdullahi dan umar Allah ya da umar da kuma dani abdullahi da ya rawaito hadisin an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inna Allah azza wa jalla lalle Allah madaukakin sarki ya kabala tabata tabatal abdi shina karɓar tubar bawa ne da ya tuba garai malam yugargir ko in dai ba rayuwa ta ta kawo ga makoshi na batu mutuwa ba Allah na karɓar tuban bawa ne amma in mutum ya kai wajen ciwo ya riga ya kame shi ya tabbatar da mutuwa zai yace ya tuba Allah bai yarda don dibara ta haka turmizi ya ruwaito hadisin kuma shi imamu turmizi ya ce hadisi na wanda yake kyakkyawa wa an rizi ko zirina wa an zirri bin hubaishin an karɓo daga zirri bin hubaishi kwale ya ce a taitu safwana bin asali radiyallahu anhu duk dai sahabbai na eh? ya ce na taima safwan ɗan asali as'aluhu ina tambaya ta yi an almasi alhufaini game da shawa bisa ga hufi saboda ni na san da dai Allah maɗaukin sarki ya ce arwala amma ban san wata shawa hufi hakikanin wanda abin yake ba ina so in in tambayi shi safwanu falamma ja'a falamma ja'a lokacin da ya zo ko a lokacin da ya zo mai faƙala sai shi wato safwanu ya ce mari eh, eh, eh, ziru to sai shi sai shi safwanu ya ce ma ziru ma ja abika ya ziru ziru lahiya ka taho nan hakan ga eh me yasa ka taho fa qultu sai dai shi zirru yace ibtiga'ul ilmi wallahi neman ilimi taho wurin ka sai yace neman ilimi yace in yace fa qala sai shi safwan yace innal innal mala'ikata tadau ajnaha tahal li talibil ilmi ma bima talibu lallai ku mala'iku suna sassaftar da suna azaka kansu ga mai neman ilimi don yadda da abin nan da shi ka nema na sanin Allah da sanin alhuka ne da kuma sanin abin da Allah ya ajiye don shi kaga kenan irin kirarin da an yi ga ilimi ilimi na sanin Allah wanda ka nuna ma gobe alkiyama shi na an kawo gaibu ilimin huska nuna kamar ilimin gina ilimin kila ilimin sanin hasken rana da ilimin sanin hanyoyi iya kasu duniya amma in mutum ya ɗauke su ya yi aiki na Allah bisa ga wannan ilimi to zai samu lada sai abin hijuwa ya zan saboda Allah amma in ka karanta duk littafin duniya ganin ilimin duniya baka da komi banda dai abin da ka yi nuhi shi na ka samu in certificate za ka samu an ka baka shi kenan ka samu certificate in digiri in masters in kuma farfesa haka shi kenan amma in kawo Allah aiki da ilimin nan kuma ya koma saboda Allah kuma eh sai fakultu sai ce in ba don kaga in ba don awa mutane kirari wasu ragance akwai mutanen da kaga sun ilimin buku amma in ka lura wani wanda ya ilimin muhammadiya bai hidima masu ga addini ba amma ba a yi musu magana don kasu yi kasala su ga an yabe su dora kasala ko ka gani faƙultu sai nace innahu qad haka fi sadari almasu alhufaini abinda ya kawo ni waton shahon hufi ni dai har yanzu dai ban da wata wani yaƙini ga zuciya ta ban da natsuwa game da samun ilimi cikakke na natsuwa gare shi ba da gaiti bayan mutum ya ban gida walbol da boli in mutum ya sahufi ya ta yi tsari ko ya bayan gida shin shina iya kuma shafa bisa gare ku a'a wa kunta imra'an wa wa kunta dun naga kai dai mutum kake min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabba annabi ko to faji shi yasa ne to az'aluka in tambika hal sami'ta hu yazkuru fi zalika shay'an shin ko ka taba jine shi na cewa wani abu amma ka sai yaki magana ga ya kama ya nuna kamar tabi ina shi ko zai ruku ko ka ji wani abu annabi ya ambata cikin shahufi bayan mutum ya yi tutu ko ya yi tsari kwallon na na'am yace na ko ji Allah ya magana irin game da wannan magana kana ne amuru na in za ku na sufuran ya kasance shi na umarnin mu in muka kasance muna tahiya ko safarar muna masu tahiya aw musafiri ko muna masu tahiya Allah nan zai a khifafana kada mu cire hufin mu salata wal layali hinna ko layali hinna kada mu cire liya hunna ko layali hunna kwana uku da kuma yini uku ko dare uku da yini uku kada mu cire hufin mu lamin janaba ta sai in janaba mun ka samu kila mun kai muhalki ko mun ka taka iyali wannan kan sai a cire a yi wanka a sake alwala a sa lakin min ga'itin wa bolin wa nomin amma duk mutum ya kwana ya tashi ko duk ya tsari ya kama ruwa ko duk ya yi bayan gida kama ruwa ya toye alwala shi na isha bisa ga hufi ne fa ce to madalla na gode kwarai sai yace mai hal sami ita huyar kuru fil hawa shay'an to wai game da son abu misali mutum ya yana son abu ko ya ambaci wani abu ya yi magana a kai ne don da yawa mutum kafin wani abu hakan gashi gashi na so ne eh kala na'am ya ce ina eh, ji ya yi magana in ji shi safwanu kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin mun kasance tare da annabi cikin wata tahiya da mun kai faji ina na hannu indahu sai mun ka taho wuri nai iz na da na da eh eh mina ka ce fa baina na hannu haka na fa na hannu inda hu wato muna nan wuri dai izna dahu arabiyo sai ga wani balarabin tun da su larabawan kawai suna can kawai ba su hidimar da aka ta addini ba sai ya kire shi bi sautin da sauti lahu jahawariyun jahawari ko shi na da tashi kwarai ya kire ya ce ya muhammadu da ƙarhe fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na hawa mai sauti sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa mai irin wato kiran da ya mai ya ce eh wa Allah shi ko kamar da ya kirai sai an sami haka nan ko ga wata kalima ne ya sa wasu abubuwa ya kewaye ta ko sai shi a safuwa ne ya ce fa kulta lahu sai ce mai wai haka a garu min sautuka ka he wallahi hatara wallahi ba a manzo Allah haka nan Allah ya ce ka ai mai magana irin wanda aka sauran mutane kai kasa kasa sautinka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam ai wurin annabi kake wa kannu hita an haza kuma an hane kaka sai kawo mai ayan da Allah ya ce eh, la ta tajharu aswatukum fuka sawti nabi wa la tajharu lahu ka jahari ba'dukum li ba'din an da amalukum wa antum sai ya ce wallahi la'agru ya ce kai wali bai ka dai ka ce ba ka bari shi magana na kijo tunda mutunan kauye na bai sani ba ko qal arabiyu sai kuma balarmin kauye ya ce ya tambi manzo Allah ya ce ya rasulullah ya ce ya muhammadu ya ce eh ta ga tambayar da ka so shi wa sai ya ce almar'u mutum yana yi wa mutum yuhibbul qauma yana son mutane bai yi imanin su ba bai yi aikin ba kuma bai ci musu daraja ba wala ma yalhaq biyan amma bai ci musu daraja ba kuma mutum yana son su shi mi bayani game da irin haka qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce mai almar'u mutum ko ma ma habba yana tare da wanda yake son nan yawmul qiyamati gobe alqiyama eh eh, eh shi na in mutum na son mutum to yana tare da shi gobe alqiyama saboda haka wajibi na mutum so Allah ya so annabi shi sai su habbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina gobe alqiyama za a tashi tare da su amma in ka kama wani rahe wanda ba su ba ka walakanta su can kai ta mutu su ka tona karshen duniya ka kama wani duk gaba ta rugujewa ga kuyi wallahi duk addinin da bai samu asali ga annabi ba da sahabbai tabi'ai tabi'ai ina ba wallahi komai kyawun addini ba na kwaina ba billahi la ilaha illa allah komai kyawun addini in dai bai da asali ga sahabbai ba addinin kwaina ba wallahi kuma wallahi fa ma mm. zala yuhadisuna sai ya ce bai gushe ba yana bamu labari hata zakara baban har ya ambata mu da wata koha wadda a can yamma mil magaribi can mahaɗar rana take masiratu arziki. abinda an matahiyar faɗi ne matahi zai yi tahiya shekara saba'in ko arba'in au yasiru rakibu ko kuma mutumin da ya hau dabba zai yi tahiya ga faɗin wannan ƙohon fi ardihi ga faɗi ne arba'ina shekara arba'in au saba'ina amon ko kuma shekara saba'in ya ce bai kai iyaka ba ko kuma hizansa na tuƙi ta ƙala sufiyanu a ahadu ruwati sai shi mala ya ce sufiyanu wanda yake ɗaya daga cikin marwata hadisin sai ya ce kibal shami kuma abin wajen shami hiki khalaqahu Allah Allah ya halicci wannan kofa ta Allah madaukakin sarki yau mu khalaqa samawati wal lokacin da tun lokacin da ya halici wato yinin da ya halici samai da ƙasa maftuha li tawbati an bude wannan kofa ta don dai karɓar tuba mai tuba la yughlaqu ba aruhe ta hatta ta dalu ashamsu minhu sai rana ta haito wurin nan rahu tirmizi haka tirmizi ya ruwaito shi wa gari da wani sa wa qala hadithu hasan sahih yace hadisi na ingantacce ko mai kyau mu dan eh eh nan ba cewa Allah yana karɓar tuban mutum wato wannan kuwa tana nan tonar da Allah halicci samai da ƙasa ya buɗa ta an buɗe ta kawai don ɗaya masu tuba to in ba ruhe ta an kai ba duk wanda tuba ana ansa tuba ta amma da an duwa ita kenan ba a ansa tuba lokaci a izgili aka ce ma iri walakanci na shi kai ko kai yanzu mutum ya ɓace ka ya ce Allah wani ka yahe gobe ya gama da kai ɓace kai don Allah kana da <laughs> walakanci na ba tuba koyata ba mutum shi aiki tuba shi kuma shi kuma shi kuma shi kuma izgiri na amma kuma Allah na iya mai don shi Allah Allah asaburu na shi na da hankali eh. Allah na iya mai mutum don in Allah ya nuna ce mutum da alheri sai ya gane ya kare duk yan kewaye na hito shi aikin kwarai karshe sai ya mutu shikenan eh tun da Allah halicci samai da kasai ya buɗe wannan kofa cewa kofa na alama ta da lokaci cewa duk wanda ya tuba za a karɓi tuba ta yi amma da duk an ka ruhe ta kenan lokacin karɓa tuba ya ruhe ko mala'iku ba su rubuta ko ka tuba sai a ce a ruhe kamar yanzu ana sai da abu sai a sa limitation aka ce ma abin komi a sa limit na abu in lokaci sai a to a ce an daɗe shi limit aka ce ko a'a ko tura eh? eh eh shi sai abin hizan ko da aka tahowa abin ya riga ya kare lokaci ne ya riga ya kare rana eh. ya ce mana duk wanda ya kai wannan lokaci eh. wanda zai kai wannan lokaci mutum eh, to yawa bisa ga wata ba hmm. ko kamar wanda rayuwa ta ta kai lokacin da an ka faɗi cewa rana na fitowa ta yamma kawo mutum in ya kai lokacin da aka eh, wanda ya kai wannan lokaci eh. shi ma daga abin da ya kama fita cewa wai dan mutum ne eh, to bice ma bisa ga wata fasara tunda an ce in lokacin duniya ya taho karshe za a dora armi da saura ne a liƙa ma wanga wanga hizi na wanga ta haihu a dora dai abin ga dushe bu sai su yi a duniya mm. sai dai a lalace sai zan ko an roƙi Allah Allah bai ansa saboda babu mai tsarki kila in waɗannan abubuwa ya biya ya biya aka kai can kila ya zan abin gan shi kenan amma dai lallai mu dai fasara da an kauna mana nan in mutum ya kai lokacin nan ko ya tuwo ba ansa tuba eh? ba ansa tuba ba ka aiki ka ka ba an samu na ce cewa in ka kai wani lokaci yawa yawa ya kai can ba kwaya ba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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين